kan Lawal Turamol na Kano inda ya sakin baki wanda a cikin sakin bakinsa ya yi kutubal da tauhidi wanda zan ce muku ya faɗa gonar hakika wanda a maganarsa magana ce irin ta 'yan haƙiƙa wanda ya ɗauki wani aiki ya aje shi a inda ba nan ya kamata ya aje ba amma ina so in sanya muku ku ji da ku da idanunku ku tabbatar da wannan a cikin maganganunsa ya ci karo da tauhidi kuma ya watsi da tauhidi ko maganganunsa sun saɓa ma shari'a amma tunda daga bakinsu ya fito wannan daidai ne amma in ya fito daga bakin wani wasunsu hakan nan bid'a ne ko harkan nan makafirci ne yayin da yake yin raddi ga dan uwa mai albarka sayyidi yi fatai asani amma bari in sanya muku ku ji tukunna ga fili ga mai doki na ji wani daga bauchi yana hayaniya yana kururuwa su ma wallahi za su yi zanga-zanga mai zafi sai an sake shi ku sake shi ma kai mana in ka sake shi wa ka cuta ba ka cuci kowa ba sake shi ka gani Allah da ya daure shi shi zai sake shi Allah ne ya daure shi ko mutum um. Uwa yanzu yana so ku fahimci wani abu anan sai da a Sani a kwanakin baya ya yi bayani ya ce yana so ya ce a tun da aka saki Dr. Jaki Dr. Himar ya kamata sai di Malam Abdul Jabbar shi ma a sake shi to ne wannan ɗan tramol ɗin ya fito yake kumfan baki yake cewa ya ji wani ma a Bauchi yana cewa a sake shi in an sake shi to sai me Allah da ya daure shi to fa wato mu dai mun san <laughs> ba Allah bane ya sauko daga sama ya daura Abdul Jabbar waye ya ɗora Abdul Jabbar kaga anan an yi watsi da tauhidi ka tsaya ka saurara da kyau mu mun san gwamnan Kano Ganduje shi ya ɗaura Malam Abdul Jabbar to ga ɗan turamuwal ya mai da gwamnan Kano Allah ya ɗauki makamin Allah ya ba gwamnan Kano domin ya ce Allah da ya ɗaure shi ko mu mun san ba Allah ba ne ya ɗaure Malam Abdul Jabbar mun san gwamnan Kano ne ya ɗaura Malam Abdul Jabbar amma ga shi wa ɗan turamuwal ya ɗauki matsayin Allah ya ɗaura a kan wa ya ɗaura a kan gwamnan Kano to kaga a nan an yi watsi da tauhidi zan ce har ma an fita a musulunci ba a sani ba ya zama cikakken ɗan haƙiƙa wannan magana ce ta haƙiƙa kamar yadda mu sufaye muke cewa Allah yakan iya tajalli a bisa halittunsa su yi ta musu su yi ta musu Allah na tajalli a bisa halittunsa su ce wannan kafirci ne babu To yanzu me wannan yake yake yake ainihin koyarwa? Yana koyar da Allah ne ya tajalli a jikin gwamnan Kano sai gwamnan Kano ya ɗaurawa ya ɗaura Abdul Jabbar. Bari dai in ƙara maimaita muku maganan ku ji. Bari in ƙara maimaita muku maganan ku ji. Bari ku ji ta. Ga fili ga na ji wani daga bauchi yana hayaniya yana kururuwa su ma wallahi za su yi zanga-zanga mai zafi sai an sake shi ku sake shi ma kai mana in ka sake shi wa ka cuta Ba ka cuci kowa ba sake shi ka gani Allah da ya daure shi shi zai sake shi Allah ne ya daure shi ko mutum in baka sani ba ka zo a gaya maka a Kano dan dangi ne yana da mabiya a Kano yana da kaza yana da kaza Uwa tsakaninku da Allah waye ya ɗaura Malam Abdul Jabbar? Wanda ya ɗaura Malam Abdul Jabbar shine gwamnan jihar Kano. Amma ga shi ɗan tiramol ya ce Allah ne ya ɗaure shi. Ya ce wai Allah ne ya ɗaure shi. To ka ga yanzu shi ɗan tiramol a nan ya ba gwamnan Kano matsayin Allah. Saboda haka yanzu in dai har irin waɗannan maganganu haƙiƙanci ne to kai ma ɗan tirabul ka zama cikakken ɗan haƙiƙa domin gwamnan kano ya ɗaure ainihin malam jabbar ka fito ka ce allah ne ya ɗaure shi allah ne ya ɗaure shi to me zai sa idan muka zo mu sufaye muka yi magana da lahaja sufiya inda ibnu taymiya yana cewa yake cewa wa fi kalami ahli tasawufi ibaratun muhimmatun wa muhishatun ahyanan lakin tahmilu wajhan sahiha faminal al-insafi an tuhumala ala al-wajhi sahihi a bisa mabniyun lil majhul kenan yana daga adalcin ka kaji su ba sun yi magana ka ɗauke shi a bisa fuska ingantacciya to gashi yanzu kai ɗan tiramol Allah tabaraka wata'ala a malam gwamnan Kano Ganduje ya ɗaura Abdul ka ce Allah ne ya ɗaure shi to kaga anan ka ba gwamnan Kano matsayin Allah ka mai da shi Allah eh to saboda haka lallai an yi jifa da tauhidi a bayan baya Eh, an yi jifa da tauhidi a bayan baya a nan kan idan aka bi a ƙa'idan tauhidin naku to lallai lawal tramol sai ka ƙara karɓan kalmar shahara domin ka ba wani bawa matsayin Allah ka ce Allah ne ya ɗaure shi alhali ba Allah ba ne ya sauko daga sama ya ɗaura Abdul Jabbar kowa ya san wanda ya ɗaura Abdul Jabbar gwamnan jihar Kano amma bari in sanya muku ci gaban bayanin ku ji daure shi ko aka yi hukuncin lokacinsa yanzu babu ita gwamnatin da take yanzu yana da kun ji ko saboda ku tabbatar ba kasafi muka yi mai ba ba kalla ne ya kama bakin shi saboda ku tabbatar ba mun yi kasafi ba ne ba mun yanke mai karatu ba ne gwamnatin da ta ɗaure shi wato gwamnati takan iya ɗaura mutum a ce Allah ne ya ɗaure shi gwamnati ta ɗaura mutum a ce Allah ne ya ɗaure shi to kaga wannan sauka ne daga layin tauhidi kwata-kwata a yayin da mu sufaye muka yi magana da lahaja sufiya da lahaja ƙur'aniya muka ce Allah yana yin tajalli a cikin halittunsa sai su ce mun ce komai Allah ne amma da yake shi wannan lawal tiramul ɗan tiramul ne gashi yanzu ya zo ya tabbatar da komai Allah ne domin ya tabbatar da ɗan ganduja Allah ne shi ne abin da ake nufi kawai ma'ana lawal tirayom yana lawal tiramur yana da aƙidar kowa Allah ne gashi ya tabbatar da ganduje Allah ne domin ya ɗauki matsayin Allah ya ɗaura kan ganduje ba mai ɓarauta ya mai ƙarya ba gashi yanzu da kunnen ku kuka gani kuma kuka ji a lokacin da mu sufaye muna da aƙidar Allah yana yin tajalli a cikin halittunsa amma dan Allah ya yi tajalli a cikin halittunsa baya nuna wa'innan halittun kuma sun zama Allah mu. Allah yana yin tajalli a jikin dutse Allah yana tajalli a jikin bishiya Allah yana tajalli a jikin annabawa har a jikin annabi Muhammad Allah yana yin tajalli Allah yana yin tajalli a jikin komai da komai da ka sani Allah ya ƙadirun ala zalika amma dan Allah ya yi tajalli a jikin wani abu daga cikin halittarsa bai nuna cewa a ce ma wannan halittar Allah ne misali lokacin da annabi Musa ya tafi Tori Sina ganawa da Ubangiji ya saba yana jin muryar Allah yana magana da Allah sai annabi Musa ya ce to ya Allah tunda ina ganin ina jin muryarka rabbi arni anzur ilaika Allah ina buƙatan ka dan nuna min kanka in ganka Allah ina son ganin ka sai Allah ya ce Musa lan tarani Musa ba ka iya gani na walakin anzur ilal jabali amma ka kalli dutsen nan in istaqarra makanahu in ya tabbata inda yake fa sawfa tarani da za ka gani falan ma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da Allah ya tajalli a jikin dutse ashe Allah na tajalli ke a cikin dutse kuma wannan aya wasu akwai malaman tafsiri da suka fassara ma'anan tajalli Allah ya tajalli suna da yawa akwai wanda suka ce falan ma tajalla nuri rabbihi lil jabali yayin da hasken Allah ya bayyana akan dutse kamar imamu shaukani a cikin tafsirin shaukani ka je ka duba ƙarƙashin fassarar wannan aya shi ma yana tare da irin fahimta na sufaye akan cewa falan ma tajalla Rabbu lil jabali yadda ya fassara ya ce falan ma zahara Rabbu lil jabali yayin da Allah ya bayyana a dutse falan ma zahara rabbuhu yayin da Allah ya bayyana ma'ana tajalla rabbuhu Allah ya tajalli lil jabali a dutse ja'alahu dakkan nan da nan ya sanya wannan dutse ya farfashe wa karra Musa sayiƙa nan Musa ya faɗi sumamme saboda haka Allah ya zai tajalli a cikin dutsen ya yi tajalli a cikin dutse to haka Allah subhanahu wata'ala yi tajalli a jikin bishiya a nan alwadul muƙaddasu ɗuwa lokacin da annabi Musa ya taho daga Madiyan wa ila Madiyana akahum Shu'aiba yayin da ya ɗauko hanyar dawowa gida zai dawo garin Misra tare da matarsa sai ta ce ina jin ɗari ga ruwan sama ya dake ta ga naƙuda je ka ka nemo min wuta in yi in ji ɗumi sai Musa yake gaya wa matarsa da ya aura a wurin Shu'aibu ‘yar annabi Shu'aibu inni anastu nara a wuta can ina hangowa bari in je in ɗebo miki to Allah ne ya Jalle, hasken Allah ke tashi a jikin bishiyan Musa yana zuwa gindin bishiya sai ya ji an ce mai la'ana ana alaika sai Allah ya Jalle a cikin bishiya duk da wannan wahabiyawan suna karyatawa da yake jahilai ne su Allah ya tajalli a jikin bishiya ko yi sai yake jin maganan Allah a jikin bishiya Allah ya tajalli sai ya ce fakalla ana alaika cire takalmaka innaka bil wa'dil muqaddas duwa ka zo fili mai tsarki wanda ake kiransa duwa wa anakhtartuka fastami ilima yohani na zabe ka kaji abin da zan maka waye." can Allah ya ga sanda a hannun Musa ya ce wa matilka biya minika ya Musa me a hannun damanka ya Musa ƙala hiya asaya yace sanda ta ce atawakkau alaiha ina ɗan kishin gida da ita wa ushu biha ala ganami ina kora na da ita wal yafiha ma'aribun ukura ina da ma'arib waɗansu buƙatu da nake yi na daban da ita ƙala alqiha ya Musa Allah ya ce yadda ita ya Musa fa alqaha yadda ita fa iza hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama macijiya tana tafiya Musa na ganin haka fafarra farra sai ya ruga da gudu yana ruga da gudu sai mala'ika jibril ya ce ya musa kana ganawa da allah ka gudu ka tafi wurin wa kuma dawo yana dawo allah ce ku zuha wala takab ɗauke ta kada ka ji tsoro Sannu sanu'idu hasirata hal'ula za mu dawo da ita yadda take daga farko yana kama ta sai ta zama mai sai ta zama sanda to wannan tajalli ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a jikin dutse Allah ya yi tajalli a jikin dutse amma da yake ko jahilai ne kuna musantawa sai gashi yanzu Allah ya kama bakin ɗan tirayon. ya mai da ganduje Allah ɗan tirayon, ɗan Tiramol yana da aƙidar komai Allah sannan bari in gaya muku yadda Allah ya tajalli a jikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka ji yakin Ahzab Wazala sallallahu alaihi wa sallama yaƙi ya kai yaƙi ma'aikin Allah ya ɗeba tsakon kwani ya jeba makafiran nan ya watsa musu tsakon kwanan nan Allah ya halakar da su sai Allah ya ce ya rasulullahi wa ma ramaita <laughs> ba kai jifa ba iz ramaita yayin da kai jifa walakin Allah harama Allah ne ya jifa to a lokacin Allah sai ya tajalli a jikin annabi Muhammadu Allah ya tajalli a jikin annabi Muhammadu sai ya ma annabi aikin sai Allah ya ce walakin Allah san da kai jifa ba kai ne kai jifa ba Allah ne ya jifa to dan Allah ya yi tajalli a jikin annabi kuma bai yiwuwa ka kalla annabi ka ce mai Allah Iza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi ta la taktashil kufra eh idza idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi la taktashil kufra ko la taktashil itra in dai ka ce wa annabi Muhammadu baban Allah ne shugaban bayan Allah ka jingina wa duk abin da ka gama ga dama ga manzo Allah kada ka ji tsoron a ce ka ƙetare iyaka kada ka ji tsoron a ce maka kafiri sannan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je bai'atul akba kowane sahabi ya zo ya ɗaura hannun shi nan wannan ya ɗaura hannun shi saman wannan wani ya ɗaura hannun shi saman hannun manzon Allah wani ya ɗaura hannun shi saman wannan wani ya ɗaura hannun shi saman wa'annan sai da suka gama sai annabi ya ɗauko hannun shi sai ya ɗaura a sama Allah ya tajalli a hannun annabi sai Allah ya ce innal lazina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ya rasulullah lokacin da suka yi maka ainihin mubaya'a ba kai suka ma mubaya'a ba Allah suka ma mubaya'a lokacin Allah ya yi tajalli a jikin manzon Allah Allah ya yi tajalli a ruhin manzon Allah yadullahi hannun Allah ne fauka aidi musamman hannunsu wannan shine ilimin sufaye fa hannun Allah ne sama ga hannunsu to a yayin da aka yi wannan Allah ya tajalli a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah yana yin tajalli a jikin kafiri Allah yana yin tajalli a jikin pagan Allah yana tajalli a jikin musulmi Allah yana yin tajalli a jikin akuya Allah yana yin tajalli a jikin duk dabbobin da ka gani wa in min shan illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lil malikil quddus komai da ka ganshi Allah in ya ga dama zai yi tajalli a jikinsa da Allah yanzu misali Yanzu misali, gwamnan jihar Kano Abba Gida-Gida ko gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani. Da yawa za ka gani misali sai su ɗauka kyauta sai su baka. A lokacin da suka baka zaka ce kai Allah ya bani. Alhali kuma su suka baka to Allah ya tajalli a jikinsu suka baka wannan kyauta shi yasa da ka tashi furtawa baka ce uba sani ya bani suka ce Allah ne ya bani alhali kuma malam uba sani ya baka misali alhali fa abba gida gida ne ya baka sai ka ce Allah ne ya bani Allah ya bani hmm? saboda me saboda Allah ya yi tajalli a jikinsu cikin sunansa almu'udi Allah shine mai bayarwa gashi mutum ne zai ɗauki abu ya baka sai ka ce Allah ne ya bani dan uwanka zai iya maka sai ka ce Allah ne ya bani alhali kuma ɗan uwanka ne ya baka to lokacin da ya ɗauka ya baka Allah ya tajalli a cikin sunansa almuɗi shi yasa ya baka har a lokacin ka buɗe baki ka ce Allah ne ya bani a zuciyarka kana ƙudirci cewa gashi fa mutum ne ya baka wannan amma ka ce Allah ya bani saboda haka ya ku biyawa, wallahi ku jahilai ne ƙwaƙwalwarku ƙwaƙwalwar kifaye ne irin fahimtar ku da addini irin fahimta ne kawai irin na fahimta ne irin na kafirai kafiri shi ne wanda bai san Allah ba in ka ce mai ina Allah yake kawai ce maka yana sama kar ya zama saninka da Allah da fahimtanka da addini ya zama iri ɗaya ne da irin fahimtar arni iri ɗaya da irin fahimtar kafiri ya zama kai musulmi ne akwai maƙamul islami akwai maƙamul imani sannan akwai maƙamul ihsan ya kamata a ce ka kai wannan maƙamai kar ka tsaya maƙamul farko qalatul a'rabu amanna kullan tu'minu walakin qulu aslamna kar ka tsaya maqamul islam saboda haka lallai yan uwa wannan lawal tramol ya ɓaro babban aiki bai sani ba in dai ya ɓaro babban aiki bai sani ba a wannan kalaman nasa a wannan kalaman nata idan aka bi irin tauhidin su to wallahi nabazal islam wa tauhida wara a zuhurihi aw wara a zahirihi wallahi yayi jifa da musulunci ya yi jifa da tauhidin da suke magana tauhidi tauhidi a bayan bayansa domin me kalaman da ya faɗa a kan ainihin gwamnar jihar Kano tsoho mai Brabus, kalamai ne da suka fitar da shi daga addinin musulunci domin ya ba shi makamin Allah in dai a haka ne idan sufaye sun yi magana akan wani abu wanda ake kaiwa a cikin ma'arifa sanin Allah zai zama zai zama ainihin shirka ko kafirci to lallai shirkanku da kafircinku yana nan yana fitowa kuma ni mai ɓarota sai na ta fito da irin wa'innan abubuwa domin jama'a su gane ainihin zare da abawa kuma muna nan akan aƙidar mu ta sufaye masana Allah sanin mu sanin mu da Allah da bambanci da irin saninku da Allah kuma muna nan muna yaɗa mu don a san Allah a gane Allah a hankali a hankali duk al'umman duniya ko da a social media ne wallahi za mu musu wusuli su gane Allah za mu musu wusuli su gane Allah ba irin ganewarku ba ya ku habiyawa ba irin ku ba ya ku habiyawa domin idan har ka san Allah haƙiƙanin Allah to zai zama hatta bauta ba za ka rinƙa yin bauta don Allah ya baka lada ba ne. Munan sufaye muna bauta ma Allah ba don ya bamu lada ba ne, muna bauta ma Allah ba don ya bamu aljanna ba ne, mu muna bauta ma Allah ne don ya cancanta a bauta mai. Don ya cancanta a bauta mai amma ba wai don ya ɗauki wani abu ya bamu ba ne. Kai wallahi ko mutum ne ka samu kana aiki a ƙarƙashin shi sai ka rinka mai aiki don ya ɗauki wani abu ya baka to matsayinka a wurin shi ƙanƙani ne amma kana mai saboda ya cancanta ka mai kana mai saboda ƙauna to ka a wurin shi ya fi makamin dan kana yi dan kana yi dan ya baka wani abu kai ko budurwa ka samu kana soyayya da ita za ka aura akwai wacce za ta so ka dan abin hannunka akwai wacce za ta so ka dan Allah to da bambanci tsakanin wacce za ta so ka dan abin hannunka kuma za ka gano misali kana neman 'yan mata guda biyu za ka aure ɗaya daga ciki sai ka gane wannan tana son ka ne dan abin hannunka wannan kuma tana son ka ne dan Allah to lalle wacce take son ka na dan Allah ba dan abin hannunka ba to sai ka fi son ta akan wacce take son ka dan abin hannunka to haka Allah subhanahu wata'ala da wanda suke bauta ma Allah dan ya biya su da aljanna dan su samu lada da wanda kuma suke ma Allah bauta dan ya cancanta su bauta mai dan ya cancanta su bauta mai ba dan ya biya su ba to da bambanci matsayin ma ko a wurin Allah to mu sufaye matsayin mu mu wuce makamin muna bauta ma Allah dan ya biya mu muna bauta ma Allah dan ya halicce mu ba mu da ba mu da ikon da za mu iya ainihin gode ma Allah akan ni'imomin da ya mana ba mu da ikon da zamu saka wa Allah akan ni'imomin da ya mana to muna mai bauta ne dan ya cancanta a mai amma ba muna mai bauta bane dan ya biya mu saboda haka lallai ilalla ya ku Habiyawa, sai kun dawo tafiya ta sufaye tukunna za ku zauna akan layi za ku zauna akan seti wallahi a karkace kuke kwata kwata kwakwalwar ku irin ta kifi ce wabiyawa kwakwalwar ku irin ta yara ce kwakwalwar ku irin ta dabbobi ce ba za ku taɓa dawowa mutum mai suna mutum mai hankali ba wallahi sai kun fahimta harkar nan ta sufanci harkar nan sufanci babu komai a cikin ta illa tsantsan tauhidi tsantsan asalin tauhidi in ka zo cikin tafiyar sufaye anan zaka samu tsantsan tauhidi domin maulana sahibul faida shebunan Allah Allah ya kara masa yadda yana cewa iza ra'aita mazharal jamali la ta daga warda mazharal jalali idan kaga jalala ta zo maka masifa da bala'i sun afka maka to kada ka yi ɗagawa kada ka yi girman kai warda mazharal jalali idan jalala ta zo warda iza ra'aita mazharal jamali idan kaga bayyanan jamala samun kuɗi kwanciyar hankali lafiya kana cikin nishadi da annashuwa to la ta ɗaga kada ka yi girman kai shi ibrahim ya ce warda mazharal jalali sannan jalala ta zo musifa kuma ta zo ta afka maka nan ma ka yarda daga Allah ne to nan zaka zama cikakken sufi saboda haka 'yan uwa lallai lallai lawar tiramol ya watsar da musuluncin sa da tauhidin sa a bayan baya a wannan magana da yayi a wannan magana da yayi a wannan magana da yayi saboda haka 'yan uwa zamu dakata a nan ba tsanantawa zamu bai zo muka gama karatu a shafin sarki zaki kwana biyu uzurrarka sun sa ban zo muku da karatuttuka ba to amma ga wannan tsaraba da na baku yau Lallai lawal tramol ya sauka a kan layi kuma yana da aƙidar komai Allah ce gashi nan ya mai ya mai da gwamnan jihar Kano matsayin Allah domin ya mai da ainihin gwamnan jihar Kano domin ya mai da ainihin gwamnan jihar Kano ya ɗaure ainihin Abdul Jabbar ya mai da cewa ai Allah ne ya ɗaure Abdul Jabbar kuma kowa ya san cewa gwamnan jihar Kano ne ya ɗaure shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kwashe ne ko mene a to wannan ai maganar banza suke yi da psychology da yake da yawa hand out ɗinsa to shi ke ni a maganar forex na kira bibiya ban gane shi ke nan ba haka ne ba ki biya ba kenan <laughs> na ɗauka ke biya ne to amma har ya ce ya rage ya dawo da shi dubu biyar ok amma kina ga ki za ki nan gaba kenan iya abin da yin ina ganin kamar mu ke mai da hankali ya wanda ma zai iya fahimta abubuwa da to hmm. <laughs> ban ji ba kawai Dikin san me matsala na? wallahi kin ga duk abubuwan da yin nan tun da zo kan wajen mutum zai bude ita beta kodin wallahi tun daga nan har yanzu ba ƙara mai kama taimako ni matsala na da forex ɗin misali ko da kuɗi za ka biya wallahi ƙarshe sai zan yi asara ba zan iya bibiya bibiyan da ke wahalar da musamman yanzu da ishu na makaranta ga wannan ga wannan Hmm. <laughs> Wallahi kuwa. Sai a hankali. yanzu da fa ina da recording na wasu videos masu kyau wallahi game da analysis ne mutum zai bi zai iya gane komai a hankali na kaka bibiyan bidiyon da sun kai kusan guda ashirin fa na kore na gaya mai to Allah garin da na dina ya rubuce gaba ɗaya. wallahi ban taɓa haɗuwa da Mento wanda ya san me yake wajen koyar da kore san wannan mutumin wallahi koyar da mu a lokacin a telegram wallahi yawwa na ma muke magana lokacin ai a'a ba shi ba ba sunan sunan ba sunan sunan shi ba lokacin da tun farkon haɗuwar mu da forest na gaya miki lokacin har muka yi joyin da ni da ke wallahi kai wannan mutum ya san ka to ai lokacin darar din biyo su ne ta yi kawai na je su habu ake magana ma to ai time ba abin time shine sai hankali Allah ya sa mana dace sai kin dawo kawai na kama kira cikin hayaniya yawo to no ne Allah dawo kira ka